ga shi Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu damar sake haduwa a cikin wannan farfajiyar makaranta wato kulliyatun nisa'i abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha tamu mai albarka ba don komai ba Sai domin ci gaba da karatu wannan littafi na wato tsayuwa adabul islamiyya idan ba a manta ba karatun da muke yi mun fara cikin magana aikin hajji da ladubban aikin hajji da umara kuma mun yi bayani akan ladubban ziyarar madina yau kuma insha Allah za mu tashi adabu yawmul juma'a na dubban ranar juma'a malaki adabu yawmul juma'ati dubban ranar juma'a na ɗaya daga cikin dubban ranar juma'a malam ya kawo kusan ladabi goma sha bakwai to ga su kamar haka ya na farko shi ne al'iktaru min salatu wa salami ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yawaita salati da sallama ga annabin rahama tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ranar juma'a yana daga cikin ladubban ranar juma'a idan aka ce yau juma'a ce ka yawaita salati da sallama ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan yana fara tun daga ranar alhamis da an ce yau daren alhamis e daren juma'a muna ranar alhamis to tun daga daren juma'a ɗin bayan magariba ana so ka yawaita salati da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ka wayi gari ranar juma'a kana ta yin wannan salatin na biyu shi ne al'ijtisali yawmul juma'a wanka ranar juma'a na uku shi ne waba usidi wata nafuli ƙablar juma'a wato sanya wa turare da yin na firfili gabanin aisalar juma'a na hudu shi ne al'istiyafu wato asawaki na biyar lursu a jimalu siyajihi liljumu'a wato mutum ya sanya tufafi waɗanda suke mafi kyawu daga gare shi tuwanin da ya hiji da su domin zuwa sallar juma'a ya zama na manufar shi na sa wannan kayan zuwa sallar juma'a kun san so da yawa mutum na yin wanka ya sa kaya domin zuwa gidan sarki ko domin zuwa ɗaurin aure to ya zama na wannan kayan da ya sa manuwar da ya sa ya sa su kawai domin zuwa sallar juma'a ladabi na shidda a zahabu ilan ماشيا إلا لأذر هي ta هي zuwa masallaci. wato a ƙafa sai ya haka wani uzurin da ka hana mutum ya ta yi a kawa ladabi na bakwai a tafsiru ilal masjidi yin sauko domin zuwa masallacin juma'a ladabi na takwas tura qira'atu ta sajada wal insani fi fajar yawm al ana son mutum ya karanta surori guda biyu a asubatin ranar juma'a sura ta farko ita ce suratul sajada a raka a farko raka a ta biyu mutum ya karanta suratul insan a asubatin ranar juma'a na takwas يستحب القراءة في صلاة surata بسورتي juma'a والمنافقين أو سبح اسم ربك الأعلى والغاشية أنا so mutum ya karanta ranar juma'a ya karanta sura guda biyu idan an je sallar juma'a raka'a ta farko ya karanta fatiha sai ya karanta suratul juma'a raka'a ta biyu ya karanta fatiha da suratul munafiki ko munafiqun ko kuma ya karanta raka'a ta farko fatiha ya karanta sabbi raka'a ta biyu ya karanta fatiha da hal ataka hadisul gashiya ladabi na goma adama ta haɗin rika rakin tsallaka wayoyin mutane da yake kuma mata da kun ga duk san wannan ba amma mun mun sa abin da aka nemi yanzu misali kamar a ce an taru nan duka an cika sahun nan sai waccan ta baya ta taso za ta towa nan madadin da kewayo nan sai ta ce ta kama tsallaka wayan ku tana ware ku haka tana fitowa to ranar juma'a ba a son haka nan ladabi na goma sha ɗai al'ikitirabu min al'imam wato yowa kusa kusa da liman in sun samu na ka samu sabon harko domin ka tsaya san warko kana kusa da liman ko san warko in dama za ka iya baka ka tsaya kusa kusa inda ga ga liman ladabi na goma sha biyu tahiyyatul masjidi ita ce yin tahiyyatul masjidi abinda muke ce mu gaiso masallaci ladabi na goma sha uku ta harri sa'atul ijaba mutum ya kirdadi samun sa'ad da an kake in mutum ya addu'a ranar juma'a to Allah yana ansa addu'a dukkanin mu nan mun sani tun muna yare muna ji ana faɗin wannan cewa ranar juma'a akwai wata sa'a wadda in mutum ya addu'a Allah yana ansa wannan addu'a to ranar juma'a mutum ya yi ta ƙoƙari da himma ya nemi dace da wannan sa'a na goma sha hudu wato shi ne adamu ifradu yawmul juma'ati bi siyami wato rashin keɓance ranar juma'a da azumi kada mutum ya ware ranar juma'a ita kadai. ya ce zai azumi cikin ladabi na goma sha biyar adamu takhsis lailatul juma'a bi qiyami wato rashin kebanta daren juma'a da qiyamul layli kace misali a ce gobe ne juma'a sai ka to daren yau shine daren juma'a don yanzu muna wato yini na larba to daren larba ya riga ya wuce jiya da daddare shi ne daren narba to daren juma'a kinan kamin juma'a ta zo sai mutum ya tayi cewa daren juma'a na bari ya tayi ta ibada ko a ce ga wani wurudi ko wata sallah an baki a ce ana yin ta ne daren juma'a to da ji ce ga za ki gane ba addini ba ne keɓance daren juma'a da kiyamun laili rashin keɓancewa shi ne ake magana ladabi na goma sha shidda la yusimu ahadan li yajlisa kada mutum ya tayar da wani domin ya zauna wuri ne a ce yau juma'a ce mutum ya zo da wuri wani kilan ya yi sauko tun da wuri tun karye bakwai ya kama wuri ya zauna ya ce yanzu su tahir su bar ma wasu manyan mutane wannan wurin ana ganin za a yi baki saboda haka duk wanda a tsohon gaba ya tashi to ba a yin haka sannan kuma ba a cewa a ware tsohon gaba a ce ana tunanin za a yi baki don haka wannan tsohon na gaba kada wanda ya zauna saboda za a yi baki za su zo kenan an haramta ma mutane samun wannan alheri amma cikin malamai da yawa ina jin wasu na ganin cewa wata maslaha na sa a yi haka nan to ita maslaha ya hanke maslaha wani abu ne na daban wallahu a'ala ni dai iya abu da na karanta ba a yi su wa'annan manyan mutanen in manya ne su kokari su da wuri ko ba haka ba amma galibi manyan mutane in za su zo ko da ɗaurin aure a masallatai mu na juma'a ba su zuwa sai sadda liman ka zuwa wani lokacin ma za ka samu tare da liman suka zowa wani lokaci ma sai liman ya fara gudu ba sai su yi sai ka ga an zo an ce mutane su sa tsawon gaba su ko wani ya zo tun karye bakwai don samun wannan alheri kuma an ce ya tashi kaga ba zai ji daɗi ba to wasu abubuwa dai ne wanda tsakani da Allah su dai shugabanni aikin su ne su ga menene mafitar da za su yi ma al'umma game da wannan ladabi na goma sha bakwai idza galabahun na'asu idan bacci yarin jaye mutum ta hawala an makanihi ya tashi daga wannan wurin naki ya canza wuri abinda ake nuni kamar yanzu a ce wannan tsohon da kuke gashi nan nan dama da ni misali ba ga malama zai na shigo ba ko malama nuba to sai a ce ran juma'a ne ki zo da wuri ki kama wuri sai ki ji bacci to ba ki ta ki yi bacci wannan wurin to me za ki yi tun da baccin da ki jiya lokacin galibi jama'a ba su taru ba to sai ki tashi daga nan inda kiki, sai ki koma can bayan masallaci ki baccin ki tun da jama'a ba su taru ba balle bacci ya ja matsala saboda bacci yana da haɗari ka yi bacci cikin jama'a yana yiwa ko mina ya faruwa akwai wanda in yana bacci duk sirri ne cikin baccin nan sai ya faɗi in waɗa ta da ita da miji da ta ɗan jinta da ta ce ai na ce maka wallahi ko ba ka so sai na ce makaranta hana ne ce makaranta akwai wanda a haka to don gudun irin wannan duk abin da a cikin zuciyar mutum garibin yana bacci yana iya tsayaye to sai an ka ce ta tashi wani kuma yana iya yin fitsarin kwanci ko da bakin nan na ranuna to ina cewa a ce juma'a ka zo ka kwanta ka yi wannan fitsarin akwai kunya wani na iya rihi ta kuce maka sai a ce a to ba da yara akwai balle alaka mu tunda inda yara na nufi a cikin tafiya eh, mun ce kuma shigowa cikin manyan kuna kurɗo muna sai a mai ala to babu to tambaya idan ya tashi daga wannan wurin zai azafin latai ne sai ya kai ya gama bacci ne dawo a da bacci biyu ya ji bacci to ya tashi ya koma ta in ya koma ta ya sa bacci ne ya dawo in ya samu sahu na uku na hudu ya zauna wannan wurin da ya tashi wani ya mai wurin don yana daga cikin ladabi na goma sha tara rashin kama wuri na musamman ranar juma'a duk da shi malam bai kawo shi ba kun gane ko duk da bai kawo shi ba amma akwai rashin kama wani wuri na musamman a ce ga wuri na an kama za ka ga wani tun karye bakwai sai ya ba da sallaya ta yi ya ce ga sallaya ta nan a kama mai wuri shi ko yana kan ofis masinja ne zai aikowa da sallaya a to a shehe dabe mai masallaci shi ko yana ofis zai taso a sai sha biyu da rabi kamin iso masallaci kan hida amma wuri ne na nan najeriya ne to ba a yin haka nan na ikirin duk da bai kawo shi ba karanta suratul kafir da juma'a to waɗanda kusan na duba guda ashirin su ne za mu tattauna a su insha Allah. to ladabi na farko shine al-iktaru min salati wa salami ala nabi shine yawaita yin salati da sallama ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ranar juma'a wato jama'a mu saurara ni ina ji mana tsoro fa Allah ya yi mana arzikin zuwa makaranta ana karatu ba mu aiki Allah ya maka arzikin zuwa makaranta ba ƙaramin arziki na ba to ƙari ya yi maka gam da kasar da aiki kina yiwa da ba ki sani ba to yanzu ke sani ranar juma'a ana son a yawaita salatin annabi ranar juma'a kuma za ki ji salatin na annabi wadda yake al-iktaru min as-salati was-salam ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rawa abu dawud da sanadin sahihi imam abu dawud ya rawaito hadisi da isnadi ingantacce an aus bin aus daga aus dan aus radiyallahu anhu ma Allah radiyallahu anhu Allah ke da aikin Yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi kira da amincin Allah tabbata a gare shi da iyalan gidansa ya ce inna min afdala ayyamikum yawmal juma'a lalle yana daga cikin mafificen kwanakinku ita ce ranar juma'a wato duk cikin ranaku na mako babu wata ranar da ta kai ranar juma'a daraja da falala ana ce mata ranar idin mako ko ba haka ba to babu ranar da ta kai ta daraja shi ne hulika Adam. a ciki aka halitta annabi adam wa fihi qubida a ciki aka karbi rayuwar annabi adam wa fihi nafakhat a ranar juma'a ne ake yin busa ta tashin kiyama wa fihi sa'iqa a ranar juma'a ne mutane za su su musu mutu fa aksiru alayya min as-salati sai annabi ta ko yawaita salati gare ni a cikin ranar juma'a fa inna salatakum lalle salatin ku ma'arudatun alayya ana bijiro mini da shi kuna bi jama'a salatin da dukkan kawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai an bijiro mai da shi kala mai ruwaito hadisi ce kalu sai sabbin suka ce ya rasulallah ya manzan Allah wa kaifa tu'radu salatuna alayka ta yaya ake bijiro maka da salatin mu zuwa gare ka wa qad arimta alhali wato ka sun game da nama sun rubuje sun da ƙasa ya ƙulu na balita ana cewa ka rubuje fakala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna allaha azza wa jalla lalle allah mai girma da buwaya harrama alal arzi a jasadin anbiya allah mai girma da buwaya ya haramta ma ƙasa jikunkunan annabawa kenan jikunkunan annabawa ƙasa ba ta kai kuma da yawa har yanzu ana samu har da wasu salihan bayi Allah na tsare musu gangan jikinsu bayan sun rasu shekaru da dama sai ga an tona gawan mutum kamar yanzu an kasa ina jin ba da daɗewa ba an yi irin wannan a garin gwanduɗin nan ta wannan jiha ta kebbi lokacin da aka je ana tonon titi da aka yi ba da daɗewa ba ina jin lokacin gwamnatin ajin ma lokacin gwamnatin gana titin nan sabbin titunan da aka yi wani ya ce wallahi gaba nai an tono wani datti da kana yanzu an kasai da hurhura ta da komi kamar yanzu an kasai kuma so da yawa ana tonon makabarta ana cin karo da irin waɗannan mutanen wayanda Allah ke tsare su ya zama na kasa ba ta fi jikinsu ba ana iya samu amma dai waɗanda ada tabbat su ne annabawa su ne ke da tabbas yankewa ƙasa ba za su ke namansu ba to wannan hadisin hadisi ne ingantacce abu lawo da ya tar da shi da imamun nasa'i da sanadin sahih da isnadi ingantacce malaki to kaifa nusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaya za mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati fafis sahihaini ya zo cikin buhari da muslim an abi humaydu sa'idi daga abu humaydu sa'idi annahum qalu yake su sahabbai sun ce ya rasulullah ya manzo Allah Kai kaifa nusalli alayka ya za mu yi maka salati fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce qulu ku ce اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كنت ثلاثة النبي ne ya gaya masa abbansa da yadda za a yi masa salati to da ka za ki yi wannan salatin ji kokari ki shi wa fi ne ya zo kuma cikin buhari da muslim an abu bin ujurata daga abu dan ujrata radiyallahu anhu Allah ke da aikinsa yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haraja alaina annabi ya hito daga gurin mu ma'ana ya hito wajen mu fa kunna mun kace ya rasulullah mun ka ce ya manzan Allah kada alimna kaifa nusallimu alaika mun san yadda za mu yi maka sallama fa kaifa nusalli alaika abinda ba mu sani ba yaya za mu yi ma salati don Allah ya ce mu yi ma salati eh inna Allah wa mala'ikatuhu ko eh yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to sallama mun san wanda za mu yi maka sallama don ka koya mana amma salati ba mu san wanda za mu yi maka a ce in har sahabbai na cewa ba su san wanda za su wa annabi salati ba yana al'amarin salati wani abu ne mai nauyi kuma ba abu ne wanda wani ɗaya zai kirkira ba ya zo ya yi sai abin da ya tabbata a sunna ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaya za mu yi maka salati ƙala ya ce ƙulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima innaka hamidun majid kun jiya wannan siga ta biyu kenan to siga ta salati ina jin ya kai da ko bakwai bakwai ko siga ya kai bakwai akwai wata ruwaya da sun kace yaya za mu maka salati sai ya shiru saboda hadda shi bai san wanda za a yi salati ba kan sannan sai ya yunkura ya ce ku ce lokacin da mala'ika jibril da ya so ya ce ce musu ga wanda za su maka salati ta haka anan nake jin hankalinku ku yi tsan da salati ba kowane salati ne za ka wa annabi ba kuma kai tunanin ka samu lada muna da salatuka da yawa da za ka ji ana cewa ga sunan akwai su salatun nariya akwai salatun nariya wanda ake ba mutane a su zanyi eh akwai su abin nan su salatul fatih ko akwai salatun jina. akwai abin nan eh, la'ilul khairat wanda aka ce Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala man gara kahul gamamu ko kuma Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala man gara kahul kaza za ka yi ta jin wani kuma in baka tsaya ka yi karatu ba sai ka wahala in kana yawon duniya kana shiga wurare in baka yi karatu ba wallahi malam sai ka ɗi motsi saboda yan bid'a na nan sun yi shiri na musamman na su ruɗar da mutane malamai sun tattauna shin cikin salatin annabi akwai kalmar sayyidina a ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu, aka ce babu ruwaya ko guda da ta inganta wadda ta zo da kalmar sayyidina cikin sulaka annabi sai aka tattauna to idan mutum ce Allahu salli ala Muhammadu ya yi salati suka ce a bai salati ba suka ce domin duk salati zai karɓa sunan salati ga annabi sai ka hada da iyalin gidan alal aƙalla komin ruwa ka ce Allahu salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin Allahumma salli ala muhammadin. wa ala ali amma wasu rawayoyi da kuka gani yana ta kawowa to malamai sun ce ba su inganta ba amma kuna da damar ku ƙara bincike game da wannan amma da shi malam ya kawo mana hadisai guda biyu ruwayar buhari da muslim wayanda suka zo da maganar yanda ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to haka wajibin ki ne wajibi ne wajibin ne mu je makaranta mu ɗauko waɗannan ruwayoyin guda bakwai siga guda bakwai su salatin annabi wanda ya tabbata sai mai mai salati ne abinda bai tabbata ba kuma ma'aji ina yi kila a wani wanda ya tabbata ni ban sani ba ban kawo shi ba amma dai babban malami a ce muhammad nasiru dini albani ya tattara sigogin salati guda bakwai ya ga cikin littafi ne mai suna wato sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai talhisi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama wadda albani ya yi ko cikin wannan littafin duk zaki ki iya samun wannan sigogin salat in baki san su ba ki ɗauki wannan cikin buhari da muslim ga wasu nan sun zo sai ki ɗauke allah mu ɗaukin sarki ya dakar da mu yan wa ladabi na biyu daga cikin ladubban ranar juma'a shine al ibtisal yawmul juma'a wanka ranar juma'a wanka ranar juma'a to wanka ranar juma'a ya ke banta ne ga masu zuwa juma'a mata na wankan juma'a tambaya suna zuwa juma'a in suna zuwa juma'a su wankan juma'a da shi ja wannan tsohaji da suke zuwa sai su wankan juma'a kuma su dace da larar da za a ambata wanda bai zuwa sallar juma'a kuma shi ko bai wankan za ka in kina zuwa jima'a sai ki wankan jima'a kuma ki dace da ladar da ake samu ba ki zuwa jima'a sai dai ki yi wankan ki da yau da kullum da ki sabai yi kuma ba za ki samu wannan ladar ba ka idan mata suna zuwa jima'a sai su yi wankan jima'a in ba su zuwa jima'a ba sai su yi wankan jima'a ba sai dai su yi wankan su na yau da kullum وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce al-ghusl yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wanka ranar juma'a wajibi ne ga duk wanda ya balaga ga duk wanda ya balaga inda yana zuwa juma'a to wanka zuwa juma'a wajibi na gare shi wannan hadisin ne malamai suka ɗauka suka ce wankan juma'a wajibi na wasu kuma suka ce a wankan juma'a ba wajibi ba ne mustahabbi ne wayanda sun ce wajibi na in mutum da ya ba zunubi za a rubuta mu sun ɗauki wannan hadisi ne su ko waɗansu malamai suka ce a a ai hadisin yana nuna karfafawa ne ga ayi saboda wancan lokacin akwai mai sati biyu sati uku wani wata guda bai wanka ba sai manzo Allah ya karrawa sai ce to ran dai juma'a dai ga sati dai ran juma'a kai wanka wajibin ka na kai saboda ana samu wa'in wancan lokacin yi sati guda ba su yi wanka ba to amma mu yanzu da bamu da wani datti ga jikinmu wankan juma'a musta hajji ne rawa al-bukhari fi sahihi an abdullah ibn umara radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce إذا جاء أحدكم الجمعة فليبتغ idan ɗayan ku zai je juma'a faliyar tafiye wanka babban malami shehul islam ibn baz ya ce abin da ka karin wacewa wankan juma'a maza ka yi ba da mata ba ya ce wanga hadisi tunda ka kalli hadisin idza jaa ahadukum al-juma'ata in har ɗayan ku zai zo juma'a to aliyar kito wanka to inda zuwa ba ba ta yayi to abin tambaya wanda bai zuwa juma'a kamar namiji yana da lalura zai yi wankan juma'a ba zai wankan juma'a da bai zuwa juma'a saboda shi wankan juma'a na da alaka ne da wanda ka zuwa sallar juma'a yasa kun ga jini tun da yanzu akwai wuraren da mata ka zuwa juma'a ko ba haka ba to in can mata na zuwa ba laifi ba ne su yi wankan juma'a kuma su dace da wannan alherin da ake samu ladabi na uku wato duk waɗanda abubuwan jama'a mata da muke karatu nan da ku abinda an manufar mu ku gaya wa mazajen ku saƙonni ne zuwa ga mazajen ku gaya musu sannan ki sa ido ki gani shin mijin kina wankan zuwa juma'a sannan tambaya shin mutum na iya wankan juma'a yanzu irin mala a dau misali in an kuma aiki yana yin wanka ya hita ya je wurin aiki ba a tasowa sai sha biyu shin wannan wankan da ya tun da sahe in ya kudurci wankan juma'a ne ya yi yana iya zuwa juma'a da shi eh yana iya zuwa juma'a da shi kuma ya samu ladar da ake samu iya dai an fi son idan mutum ya yi wankan juma'a kada ya shagaltu da zuwa wani wuri ba masallaci ba kada ya shagaltu da wani aiki na ci ko sha ko bacci da ayin su haka amma ba a cewa don mutum ya yi bacci wankan juma'a ta ya lalace wankan jima kana nan amma yanayin aikin mutum in bai iya ba ya damar dawowa gida to sai ya yi wanka ne tun da sa in zai na shago ko in zai na ofis ya yi wanka ne kawai da can ya yi ta ta zuwa juma'a ai kuna gani wasu mazaje abin da suka yi wani tun karye bakwai za a ga hita ta zuwa juma'a ya yi wanka ne ya sa kaya waɗanda ya kaji da su galibi wani lokaci farare da can ofis kawai ko da shago zai wuce masallaci ke sai ki kula mijin ki ya kai Allah ya samu dace don haka sai kula da wannan ladabi na uku wada udibi sanya turare domin zuwa juma'a wa tanaffuli qabla juma'a da yawaita nafil fili gabanin limamin juma'a yanzu imam buhari ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafinsa daga salman al-farisi radiyallahu anhu Allah ke da aikin yake kala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la yaqtasilu rajulun yawmal jumu'ah namiji ba zai yi wanka ba ranar juma'a ko kuma mutum ba zai yi wanka ba ranar juma'a in ya zama na koma tana zuwa juma'a tun da ba a hana mata ba ya dai ta yi sallah ta gidanta ya yi mata in ki je juma'a ya yi amma ki zauna gidan ki azhar ya yi miki to amma sai ki ji kina sha'awa ki kai juma'a to sai ki sai amma dai yin sallah ki ya yi miki ki tsaya gidan ki azhar za a baki lada ki kakka irin wanda ake ba wanda ya kai juma'a ana Allah ya samu gani la sai rajulun wani mutum ba zai yi wanka ranar juma'a ba wa ya taɗa haru mastaɗa a min ɗuhure ya yi tsalki gwargwadon samun iko na yi na tsalki ma'ana ya yi alwalla wa yadda hinu min duhuli ya shawa daga man ma'ana ya samu wani mai mai kamshi ya shawa mai cikinsa Ƙauye ya masu min ko ya sanya wani turare daga cikin turaren gida ne kun ga an kama gana gida don haka yan son samu ne gida aka so duk mutum yawan lafi ne daga gida kai tsaye sai masallaci sun eh. ma ya karuji sannan ya hita fala yi farriku bai na sunayeni bai raba tsakanin mutum biyu ba abin da ka bai raba tsakanin mutum biyu ba kamar yanzu wata malamar take baya ba ta raba tsakanin waga da waga ba kamar ta dama kun haɗa waga ta dama kun haɗa waga ta ware su ta biyo ta wuce sun mai salli ma ku ci balahu sannan mutum ya sallaci abin da Allah ya rubuta mai ya sallata to me kun ka fahimci ma'anar sun mai salli ma ku ci balahu ya sallaci abin da Allah ya rubuta mai ana nuhin in ya zo masallaci shi ta nafila dama ta nafila ranar juma'a ba su da adadi in ƙarfe bakwai ka masallacin juma'a sanda haka kai sai biyu kana sallamewa kai sai ka gani in ka gaji ka zauna babu adadi babu wani adadi kai sai raka a biyu kawai kana sallamewa sai ka gaji in ka gaji ka zauna ka huta yan arawar ka ta walwale ka ce ka sake wata sai aka so in ka shiga masallaci kai ta nafila ranar juma'a sai ta haka ce sun mai salli ma ku tiba lahu sai ya sallaci abinda aka rubuta mai ya sallata kenan abin da Allah ya so ya sallata wani raka a biyu Allah ya so ya sallata wani goma wani ishirin wani talatin wani yana yin a hamsin biyu biyu biyu biyu biyu ya yi ɗari zaman ta iya sai ya yi a kowanne kayan ha hamsin Allah ya hore ne wasu abin horewa Allah ta wani sallah da inda sallah ta bai jin wuyarta bai ma iya zama bai iya tsaye bai ya sallah ba ko abinci ka kama bai iya tsaye da ya sallah ba bai jin sakat bai jin walawa sai ya yi sallah shi taimakon da Allah ya mai wani ko azumi azumi Allah hore mu wani karatun qur'ani wani sadar zumunta wani gaida mara lahiya wani da'a ga uwaye wani har da qur'ani Allah ya hore mu kowa da abin da Allah ya hore mu summa yunsiku sannan yayi shiru E za ta al-imamu in liman na magana ma'ana in liman na hudu ba kuma anan ya kamata mu lura da wani abu galibi mutanenmu idan liman na hudu bar Hausa wani sun su ba hudu ba ta hake ba to mita ta A kai baka la kafin ce ni sai ka ga liman in ya zo ban hana akwai waɗanda ka ɗabi'ar limaman da ka ɗabi'ar da sun shigo masallaci in sun ka shigo masallaci ba a kira duk da ni abubuwan suna daure min kai ya liman zai shigo masallaci a ce wai yanzu in ya shigo wai wasara hudu ba ta zai to in ya shigo ya gama wasara hudu ba to sai ta abin na ɗaure min kai ba in wani man ya riga ya shigo masallaci ya shigo kuma illa ya shigo da wuri zai haramta mu wasu samun wannan alherin na a rubuta sunan su cikin littafin da aka rubuta wanda ya san to liman wa ya taho da wai kawai dai yi wasar hudu ba in ya yi wasar hudu ba sai su zauna in ya yi zama ne sana'a ya kiran sallah in an kai kiran sallah sannan shi sake hawa bari wai yanzu wata ba hudu ba ta yi ba wai wasar hudu ba aka ce mata domin ji wala abin da na sani in liman ya shigo ka'idan musulunci da liman ya shigo to duk wanda kawai abin ya dakata in liman ya shigo a yi kiran sallah idan an kai kiran sallah to liman ya hau min bari yanzu hudu ba ta haikai da ya zo in ko wasu hudu ba zai ware yi ya yi bayanin abin da hudu ba ta kunsa sannan shi ta larabci duk da hudu ba ta haikai za ka duk kai suru wannan lokaci ka kai magana za ka ni gaskiya in dai liman na hudu ba ko da hausa kai ban magana to ni fahimta ta hudu ba ta haikai to yaren da ma ce ji baki a hudu ba ba to ɗauka irin masallatai da su ko in liman ya shigo da larabci za a fara yi an kai ta larabci an ka gama sannan a fassara ta duk hudu ba ta haka amma mutane ba su sani ba to in ba su sani ba ya kamata su san da wannan sun ma yin su sannan mutum ya yi shiru idan ta kallama imam lokacin da liman ka magana ma'ana yake hudu ba to mutum ba zai wannan ba illa gutara lahu ma hu wa bainal jum'ati al-ukhra sai an gafarta mai duk zunubin da ya aikata tsakanin wannan juma'a an gane ko ma hu abinda a tsakaninsa wa bainal jum'ati al-ukhra da wata juma'a mai zuwa ma'ana yanzu wagga juma'a da mun kai ta shekaran jiya duk abinda mutum ya yi tsakanin wanga makon kanu ga juma'a ta taho in dai ba ka ba'ira ta yi ba in dai ba haƙƙin wani na ba to Allah ya yaye mu in yalla da su da waɗanda na dubba Allah ya samu dace ladabi na hudu al-istiyaku shine asawat wa fi sayyaini an abi sa'id al-khudri anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala غسل يوم الجمعة على كل مغتلب wato wanka ranar juma'a wajibi na akan duk wanda ya balaga wasu wakun hakanan asawaki ranar juma'a ana son duk wanda zai je juma'a ya asawaki amma shi ba wajibi na ba waya masu min ɗibi ya shawa daga turare ma ƙadara alaihi abinda Allah ya hore mishi gwagwadon abinda ya samu na turare za ka gaya mijinta yanzu ana jima'a sai an sa turare kuma duk wanda ya san tashin muna yara ya sani uwaye mata har turaruka suka sayi suna ɗiga matsayinsu in za suna masallaci a shekaru ka sa zuwa masallaci da fiyawa tsakaninka da Allah masallaci kai da nan ka ce wallahi mamu masallaci ki fito to in sama masu rayu sai ka ce ka ɗiga maka turare da cikinka sai ka ce kana kamshi amma yanzu waɗannan abubuwa an manta da su ana kallon su ƙauyanci ko har yanzu ana yi ko kuma mutanen nan iyayen mu na da za a gansu irin su masallaci suna zuwa da turare sai dai kawai abin da ya kamata a kiyaye ba ko da turare na aka saba duk irin turaren nan ne hawan kai mai tsuwai ba a sai irin turaruka nan da aka ce mai bunsuru hmm? irin turaruka nan na yan bori masu wanda yan mutum ya ce masallaci ma dole sai ya dada hanci to bai kamata a sa su a kai da su ranar juma'a ba ka cutar da mutane ladabi na biyar lumsa ajmal siyabihi lil juma'a ana so mutum ya sanya ajmalu siyabi mafi kyawun tuwaji ne lil juma'a ta domin zuwa juma'a wato in mutum zai na juma'a sai ya san na kasa a baki haka yanzu satin da ya kamata ki sa ido ki ga mai gida in na masallaci waɗanda ya sa yan kasan akwati ko na sama zama ajmalu siyabi kuma ajmalu siyajihi yana iya ɗaukar ma'anar ga manyan masu tsada amma shi ba su yi hiji da su ba ga wani ɗan ƙaramin yaji shi ya kamar mari ya zama a jamalu ya sa a biyu kayan da da yau shi mai zuwa jama'a ka ji da su su ake sai ka ko da wurin shi ba masu tsada ba ne sai ya ba alhamdulillah ba matsala ba ya zama a jamalu ji ko su ne ake so sai ku sa ido in ɗiyan guza suna ku sa musu irin in ƙannan guza suna ku amma jama'a abin ban ta kai in ka tseren juma'a kaga irin kayan da mutane ka sa sai ka ji ciwo sai ka ji wani daga ya sa wando kamar yanzu a ce kayan ga a ce wando daban riga daban amma da sarkin kaduna ya ce yana baɗar jama'a an ka ce sarki ya ce a ce da jama'a mutewa da sarki ne zuwa haka da zai zuwa fara sarki da wando da ban riga da ba kula jijita ba zai yi wannan ba amma yana iya zuwa yana iya zuwa masallacin juma'a jijiti na yi ta magana game da wannan matsala amma mutane sun ƙi su gano na yi ta magana game da wannan mutane na sakaki ka ga mutum irin eh, hitar da zai na tsallar juma'a don ɗin wulaƙanta addini da rashin girma addini wannan ko alama bai dace ba Allah subhanahu wata'ala ya samu gane saboda haka sai mu kula rawa abu dawud da sanadin hasan abu dawud ya rawaito hadisi da isnadi hasan an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu wa abi huraira qala su bi sun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man iktasala yawm al-jum'a wanda ya wanka ranar juma'a wasaka ya yi asawaki wa masamin ibil ya shawa daga turaren da ya samu in kare inda indahu in akwai turaren wuri ne wala da samin a hasana siyabihi ya sanya mafi kyawar tuwa'i ne sun makara da sanin ya hita hatta ya atiyar masjid har ya je masallaci falam ya hatta falam ya ta hatta riƙaban nasu kuma bai tsallaka wayoyin mutane ba sun maraka a ma sha an yarka ya raka'anci ya sallaci abinda Allah ya ya sallata sun an sata yayi shiru idza haraja al-imam illi man yashugo falam yatakallam bi magana ba hatta yafrugu min salati halli man ya ƙara sallati kanat kafaratan lima bainaha zai zama kafara da abin da a tsakaninta wa baina juma'a tallafi qablaha da juma'a da kabimata jama'a kun ji wannan roman to kun ga ya kamata ku kwadaitar da kannanku da mazajenku game da wannan alheri ladabi na shidda azhabu ila almasjid mashiyan idan mutum zai je masallacin juma'a ya je a kafa illa li uzrin sai akwai uzuri yanzu ke ga akwai wanda ciji da muke magana da ke satin nan yace wallahi malam abubuwa guda biyu ban jin daɗin yace abu na farko ban jin daɗin ban yin sabko zuwa masallaci ce sannan ina so in ke ƙasa ban zuwa Ya ce dalili ko shi ne ina so in zanna masallaci in ke tare da ɗiyana ce to sai ya sa zuwan da naka kafa in ke da su sai ya sassai na makara kamin su kimtsa su shirya saboda shi har da 'yan mata haika zuwa da su duk ran jima'a sai ya cika mota ya ce da biyu to yake wannan shirin jiran su yana sa ina ku yake sannan na biyu kuma har yanzu abin da ka hana in ce kasa sai yadda su yana hana mini in kasa kun ga wannan ya samu wani alheri wani bangare kuma wani alheri ya yi ya kauce masa ya samu alheri wani bangare wani alheri kuma ya kauce masa to da yawa irin wannan ana iya samun irin haka rawar zai. imam tirmidhi ya rawaito hadisi wa hasanahu an aus an aus bin aus daga aus bin aus daga aus bin aus radiyallahu anhu qala ya ce daga aus bin aus Allah ya kara masa da ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man iktasala yawm al wanda ya wanka ranar juma'a wa gassala yi abin nan yi wanka ranar juma'a sannan wa gassala ya wanke jiki ne ma'ana kenan dai wankan daina wa bakkara yi sauko wa takara yi sauko haka wasu mana mai sun ce suka ce da wa bakkara da wa takara duk ma'anar su ne sauko na ya yi sauko yanne ne sauko kamar ta akidi ne wasu ce a'a wa bakara ya yi sauko wa takara ya matsa kusa ga liman inda yaka jin hudu ba sai ga shi ga liman sai amma na wabtaka wadana ya matsa kusa ga liman wasama'a ya saurara to da Allah ke mijin ki kuda ya zuwa an gama hudu ba wa an saka yayi shiru kana lahu bi kulli hudu wata ya kasance gare shi duk wani tako ya ha wanda ya tako da shi zuwa masallaci ana ba shi ajaru sanatin ladar ibada ta shekara guda siyamuha wa siyamuha kamar yayi shekara guda yana azumi shekara guda yana kiyamun laili wanda yalla da su da wanga da mu kula da ladubban ko wanka don zuwa sallar juma'a sabko domin ka samu sallar juma'a matsawa sahun gaba ko na biyu eh ka saurari hudu ba ka yi shiru sannan zai ka samu wanga alheri yanzu sai mun gani sata da sai ke kokari ka gani ko mijin kina cikin wannan za ku samu wanga alheri روى an dawo داوود قلت libna abbasin na ce ma abdullahi ɗan abbas zakaru annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce iji tasilu yawmar juma'a ku yi wanka ranar juma'a wagsilu ru'usakum ku wanke kawunanku wa illan takunu junuban ko da ba ku kuna da janaba ba dai ku yi wanka wa asibu min at ku wa wani abu daga turare qala abbasir abdullahi na abu to amma al-ghuslu na shi dai wanka domin zuwa sallar juma'a ni kai ina shi wa amma ba fala adai amma ta ya ce sa turare ni dai ban sani ba kasance na da abu bai sani ba wasu ruwaya ta tabbatar shi bai sani ba ne amma akwai ruwa da sun tabbatar da ana sa turare wasu na ce muku akwai wanda tijira na sani shi duk juma'a turare ne ya kasaye ba sani ba ko yana da rai kar maka lawo masallacin nan na makka akwai wanda cije da na sani duk jima'a yana zuwa da turare sai ya kai yana tabbiyar sahu yana iya samu mutane eh ina nan ko to shi alherin da Allah ya hore mai kina miki shi ko ga kaga inda gaba da aljanna ce shi turare ka sa kaga ko baka sa turaren ba dai in ka to kawai sai ka dan daga mai hamba ta haka sai ya samu maka in ba ka so inda kike haka so kuma ka nuna maka in ga hannu aka so ka tara mai kayan hannu in ma ba kaso ka nuna mai ba kaso kuma sai yi gaba haka zai yi tabbata sau gaba ɗaya sai ya shirke kajin da ka fita aljanna eh man yake to abin nan eh, eh, man ga salar asau yau juma'a haka ne wanda ya wanka ko na tsallake daidai nake ko man ga salar asau yau juma'a wanda wafi riwayatin la'abi dawud da sanadin hassan an ausu bin ausu al-saqafi سمعت رسول الله wa الله عليه وآله وسلم يقول من غسل asabu يوم الجمعة wanda ya wanke kai ne ranar juma'a ma'ana ya wanka waga ta sala ya yi wanka ya wanke kai ne ya yi wanka saboda har yanzu dai wancan lokacin wani na wata guda bai yi wanka ba don haka kansa da annakiya to wanda ya wanke kai da ranar juma'a kuma ya yi wanka walan yalgu bai yi lagau ba eh? summa bakkara ko to sai sabko abinda a summa bakkara rafi wani wakati ya ce farkon lokaci wa ta kara kuma ya yi sabko, ya ce wabta kara abinda da wabta kara ai adaraka awwalul hudba yayin riska farkon hudba kenan ko da liman ya fara hudba da sihina ne to da yawan mutane ko da liman ka fara hudba ba da su akai ba kuma su sun kai yawa ma'anar wata kara kamar da su malamai suka ce yan su farkon hudba kenan ko da liman ya fara hudba haina ne duk masallatai mu na juma'a kowane masallaci an san karye nawa liman ka hawo mun bari duk masallaci an sani ƙarye nawa liman ka shigowa an sani to Allah na akalla bai ko mutum bai kai da wuri ba ko da ƙarye ɗaya kai ke mai masallaci in liman na shigowa ɗaya da kwata kana nan in masallacin ku liman na shigowa ɗaya da rabi kana nan to amma da yawan mutane ba san da wannan alherin ba wa masha yayi tafiya ƙasa walam yarkab bai hau abin hawa ba wadana min al-imam yamma kusa da liman fastama ya saurara walam yalgu da ya lagawa ba ma'ana bai bari ta liman na hudu ba ya magana ba kana lagu bi kullu hudu wata ya kasance gare shi duk wani tako da ya yi ana rubuta masa amalu sanatin wato aikin shekara guda ajaru mai ha wa tiyami lada ta wanda ya yi azumin shekara ya yi tiyami nalin shekara kuma wannan hadisin hadisi ne ingantacce don hadisi ne wanda yake da daraja ta hadisi hasan abu dawud ya tar shi da sanadin hasan da isnadi wanda yake isnadi ne hasan to kun ga irin waɗannan abubuwa da yawan mu suna sakaci da su kuma wasu tsakani da Allah ba sani ba ne ina sa ran inda za ki je ki zauna da mijinki ki karanta mai hadisin ga da wannan roman wani ya taɓa samu na yake malam malam aminu daura wannan wani ina jin wa na yi kusan hita zabgarsa nake saboda ni ya ce ah, to tun yana faɗa abin da hankali ka ɗauka zumi na wari jin wani tsohon wai ko ya wari ɗan rikicewa nake ni ya ce ya ce wai ya ce wanda ya je masallacin juma'a a ƙasa ya je masallacin juma'a a ƙasa wai duk takon da ya yi da in ya yi tako ya je ya dawo duk takon da ana rubuta mutum lada kamar wanda ya yi shekara guda yana azumi ya yi shekara guda yana kiyamun ah, ne na ce ya hadisi da kuma inganta ita to yanzu kai malam su malaman mu ai ba su faɗa mana ba na ce to ya ba su ga hadisin ba ne kai kuma kai musu uzuri tun da ba su gani ba za a zarge su ba su ba su sani ba ne ba su gani ba ilimin su bai taɓa ganin musu hadisin ba to amma tun da kajiya ya ce amma dai ka san malaya an kware mu wannan ba Allah yana gaya muku yana da abin hawa amma gaskiya za a gan farin juma'a kawai aka zai ji mutane kuma sai ya dubi inda ya kowane nisa saboda ladar ta ƙara yawa sai ya dubi inda ya komi nisa wata rana ce wallahi malam wata rana wani yadda mu da niwai sai na ga yana waiwaiwa sai ce wani kula ya kake nace mai ni da shi a na kana sai a ita ah, to dan mutum na sai a ƙasa sai ni yake kuma na ga bakin ka na motsi yake ce eh, zikiri na nake ita kuwa na wani kana kai a ƙasa ya ce eh na kai a ƙasa to ni ya ce a Allah wani kawai wa gaba ka ɗabi'a don wani abu ya kai kata taɓu ya eh, kun san ƙasa ga 'yan mutum na addini wasu a ce ya taɓu yau in karatun guda ne haka cikin gidan ku yau tafiya ta ku kina karatu gobe sai ta hmm? wai ku jama'a wancan lahiya lokaci wai saboda kana karatun ƙur'ani in shigewa ɗaki haka kana zikiri kuma mutane sun su wai kata taɓo wai ka rage zikirin da haka kan taɓa ka a ke surutu ce bai taba ki ba ni zikiri ka taba ni saboda haka wayannan maganganu ne wayanda ya kamata mu kula da su kuma mutum ya tashi sai ya ibada ta kada ya damu da surutun mutane يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرد الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى إن طلقكن أن يبدي له أزواجا خيرا كن مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات سيبات وأبكرا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون yace wato yana daga cikin ladubban ranar juma'a lamba ta bakwai shine a tafsiru ilal masjid sabko ranar wato sabko zuwa masallaci wannan wani abu ne da gaskiya ana sakaci amma alhamdulillah abubuwan sun yi dama a nan cikin garin argungu gaskiya mutane yanzu sun dan hada ga kwarai da gaske kamar yadda duk wanda ka zuwa masallacin juma'a yana yin shara muna gani kafin ma ku gama shara da kuke yi wayannan mutanen sun kagara ba su ga masallaci ba ƙarfe takwas wani ya yi wanka ne ne koyi to ku ba masallaci ko ba haka bane wani kuma takwas da rabi wani tara jama'a mutumin da Allah ya taimaka sallar gaba ba yanta sai ɗaya da wani abu amma mutum ya ce masallaci tun karye takwas ko tara Allah ya ba shi sa'a yayi ta nafila yayi ta salati ai ya arziki ya mori hmm. to ku ta kokarin jan hankalin ɗiyanku da mazajen ku. da yannanku da iyayenku da kakanninku da malamanku duk ku nuna musu muhimmancin wannan tun da galibi ba wani abu na aka yi ba zaman mazauna ɗaya na aka yi ai ta hira har lokaci ya tahi kuma babu wayewa don ƙauyen cina wannan al'ada ce ta mutanen kawai su da ɗabi'a ce ranar juma'a ga ayin zaune ba a zuwa ce sai ayin kiran na warkusa ce ayin wanga kiran wanka na hankali kaga mutane na ta shagallin su ba wayewa ta ba duk inda addini ya ci gaba manyan birane kai wani in ya teto sallar su bahin, da wanka ne na juma'a ya kan zuwa tun sallar su bahin. in wani ya ce daga sallar su bahin ya yi zama ne can sai an hito masallaci Allah ya samu dace kuma sahabbai ma haka suka yi da yawan akwai masu yin haka to shine ma laifi a tafsiru ila al-masjid yin sauko zuwa masallacin juma'a fa fi sahihain an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi ya ce man ta sala juma'a juma'ati wanda ya wanka ranar juma'a gusulan janabai kamar yadda kisan ana wankan janaba wato shi wankan juma'a da wankan janaba ga siffa su iri guda ta gani ya ɗaya sun ka bambanta wankan juma'a kamar wankan janaba ne wanda ya wankan juma'a gusurar janaba irin yadda aka wankan janaba sun maraha sai ya yi maraita haka muka cewa da hausa ko sai ya maraita ma'ana ya je masallaci faka annama karraba bai da zatar kamar haka ne faka eh, annama karraba bada nasar wato kamar ya yi sadaka ne da taguwa raƙuma wanda ya kai sa'a ta farko wa man raha fi sa'ati saniya wanda ya je sa'a ta biyu fa ka annama qarraba baqaratan kamar yayi sadaka ne da saniya kamar yayi layya da saniya kamar yayi hadaya da saniya wa man raha fi sa'ati salisa wanda ya je sa'a ta uku fa ka annama qarraba kamar yayi sadaka da wato rago ko ragon ma a ƙarana mai ƙaho ne tun da ya hilada eh ko laye za a yi wangana da ƙaho ne wanga bai da ƙaho ne wanda da ƙaho ne ya hilada wa man ra'a fi sa'atin rabi'a wanda ya je sa'a ta hudu fa ka annama qarraba da jajatan kamar ya yi sadaka da kaza ko zakara wa man ra'a fi sa'atin khamisa wanda ya je sa'a ta biyar ita aka kusa ga ƙarshe faka anna ma qarraba baydatan kamar yayi sadaka da kwai fa idza kharaja al imam idan liman ya shigo masallaci hadratil mala'ikatu yastami'una dhikra duk mala'ikun da annan bakin gittin masallaci za su halarto su biyu liman su to su saurari hudu ba yanzu sai ki auna mijinki ina hiki eh in ki kuma sai ki faɗa mai ki ji inda hiki ko ki sha kunne ne ki nuna mai a ce wannan wani alheri na ka kurce maka eh yau ko da ka ce masallaci har mala'iku babu ka cikin cikin fayil rajista babu sunanka wallahi kuna da rawar da za ku takawa wurin ga na sha maimaita muku gane addininku yana taimakawa kwarai da gaske wasu mazajenku Allah ya taimake su ta gane addininku sun gane addini suna addini wasu ƙannanku wasu yannanku wani kananki duk abin da ki faɗa mai yana yadda ni wallahi na san waɗanda sun yadda da ƙannansu ma ba ma yanne ba ƙauna ma duk fata wanda yake da ita ta addini ƙauna ta yana kiranta ita ce ni a gaskiyar kaza ta ce mai kware hadisi ne ingantacce ko ai aya qur'ani da ta ce kaza ce na gode kuma wallahi abin nan kauna ta to kun ga wannan kuma cikin abin da zai taimakawa kada mutum yana karatu babu aiki shi illa ka yi karatu babu aiki na sa a rena ka ba a ganin ka, kuma cikin gida aka abu ke to ke to na ji abin da za a yi kun ce za ku kare yan karta ka ku kare yan karta ku ce kan mu kare yan karta ke ni a baki sai mun kare yan karta nan da baki saboda sun su abin da kike amma wallahi in kin zanta kwarai ya kai ka ku bari ta jiya kakku bari ta jiya in ta jiya tana sa ta yi mana na wa'azi ke ko ce duk jiya can sai ka ɗan da yi masu hankalin sai ka ce to duk da dai kun san ba mu gani mu kyale wai su yan duniya wa yanzu abin da suka yi mana kirari wai ba mu gani mu kyale yasa in yan mata sun kai to da gidan sai ce mu bi inda yan sa'i don ga mu bi sai a biyo wurin mana ta hana wani ya kusa ya kusa hana wani abu haka an ku hana in ku yi mu mu mu kun kawa mu dai za mu da ciwo ba mu jin daɗi mun ga ƴan uwanmu musulmi sun shiga wani tafarkin da za su halaka saboda babba hanyar daga kai mace ga zina ta tana bayyana ciki da jikinta sai wanda Allah ya kare saboda in wani ya gani wani bai gani kyale Allah ya kare mu na to shine yake cewa wanda yayi wannan kwanci alherin da zai samu na ga kowace ku sai ta auna ta gani ta yi season ɗan yaza ta gane inda mijinta yake wallahi da yawan su wata rana wani aiki ya tsaye da mai gida ko ta yata ni ko ni naman ta komi na na ni abban samu bar gida ba ina jin kai lahiya na abban da kuma lahiyar nan ba ta samu garan ba ina kwance ban da laya ni abban samu sauki ba sai kusan karige daya da wani abu can sai na je matsalar na kaji ta mutu sai na kama hanya da gida na zo masallaci wallahi jama'a na hannan wajen garka alisir ɗan yin nan marigayi duk taliyar jama'ata wai ku diba wai an fita ko ina don lalaci ko ina ƙwaryar masallaci ta cika ko ina ya cika wai kai duk baka ga inda za ka samu ba saboda ja da baya ga addini wai nan kake wai bisa titi wai nan na za ka sallah inda haraka duniya ta su a tsohon gaba amma sun da addini na su a baya ku ja kunnen su ku rurar da su malam ya ce ba jan kunne ne kanu ba jan kunne wai a yana siya na kanu don namiji ba a jan kunne ne wallah haka take ja kunne da wata na yanzu ta ce kaga kaga ka to wallahi ka ba shi na kanu ba a yi nasiha da daɗin baki da daɗin mu'amala da zaman cewa yau in ki koma ki mai abin da ku saurara dukkan ku Allah ya muku wata baiwa mace na iya yin abin da bata taɓa tunanin ta yi ba yau ki mai wani abin da bai taba sanin ke mai shi ba sai ki ce mai sannan ki lura da shi abin da ka san lura da shi sai ya ji daɗi kuma wannan abin sai ya yi kuma a yi tun da abin da muka so da mu da ku mu shiga aljanna tare Allah ya ce mu ce mu to in kwana mu sun kai in mu ta kwana wannan ladar ta walalar zai ya ce da wuri yana samunta ko bai samunta to ni an matsala in ka ai ina da yaro abdulrahman in mun ka ta ce babu kwana na kaje in ka kai kwana in mun ka saba ibada sai ita sai kai kwana sai kwanta in ya kwanta lokaci yayi irin ta sai in fito ta ba shi kenan ba ai ya dai ka dai samu wannan alheri ya iyayen alwala ta wala wale musulunci kai shekan na yan ba ku gano ba shekan na ka taimaka mutane wasu wasi a karamin kallawa malam malamai sun ce sirrin cewa a can da wuri da ne na da in ka zauna da wuri ka ji kwana ya sha masu eh to sai ɗaya ya halarce ka wuri kawo sai ka tashi da can da wani wuri kuma in kana na sai ka koma can yawwa can da wurin nan zai sa kwanan na sai ya kun ji wani sirri ko daga cikin sirrin da an ka gano da annabi yake ka canza wuri don da kun san shi yake ana ganin shi ya halarci wannan wurin to ka canza wuri ka koma wani wuri inda babu shaidan kamar yadda ai ya haka ne da yawa kuma in ka taya daga nan ka koma ta kuma kwanan sai ta sai ka bar jin bacci ana samu hakan Allah ya samu dace sannan in baccin ne mutum ya kwana ne isasshe tun abin nan daren alhamis ƙarfe tara sai ka shigi kai ta kwana don tarbon yinin yinin jima'a da ƙwarinka sai zan baka jin bacci Allah ke mana jagora yan uwa da dina takwas yustahabbu qira'atu suratai sajda wal insa wato ana son a karanta suratul sajda da kuma suratul insan fi fajaril juma'a a cikin sallar asuba din ranar juma'a alhamdulillah nan kan kowa na shigowa maza na shigowa mata na shigowa in ki haddace suratul sajada da suratul insan sai ki karanta in baki haddace ba a rikawa a ce a karanta sai ki haddace da haka nan kun ga su goda ba su lahiyar salau eh akwai da ko kina da ita kuma kina da suratul insan da sakina ko masar da ƙasa ko ya ajima ƴan ƙasa ko ku ko inda kuke da naku alheri Kuko ko ku adda wanda ya haddace surar da ita kadai in ka haddace su ka isa a ce ma malami bakara da sauransu ali imran da sauransu sannan ku adda surar da in an haga musu ya haddace ta ana sa ran ba ba matsahina ba su ku ba su da ita e eh, wace to ban ilimi na daidai kai ba sai an gwada min wurin an gani akwai hadisi ko akwai hadisi ingantacce da yake a karanta suratul sajada da suratul mulku ko to shi kenan kun ji eh, ban gauran ba ne gaskiya ko kuma na gani na manta to kuna iya samu na amma dai wagga dai sallar su ba ku samun ta tunda ba ku da ita sai ku yi kokari yanzu ku haddace su mana ففي na عن ابي هريره رضي an عنه nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kana yaqra'u bis-subhi annabi ya kasance yana karanta a cikin sallar asuba ta yawmar juma'a yana karanta alif lam mim tanzil ana ma dan karanta mana ko da aya uku haka ciki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة وهم بالآخرة هم يوقنون Allah ka samu cikin su kun ji suratul abin nan suratul sajada ita karanta ta sai suratul abin nan hal ata alal insa ita ma dan karanta mana koda aya uku cikin ta bismillahir rahmanir rahim هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثاله نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا wannan ita kuma ita ce suratul insa to an an taba an taba dana wannan sunna wannan sunna nace an taba dana ta iri ran juma'a a to da Allah su yi hankali wata rana a dana musu sunna ta Allah ma yake ba su bari su wai waɗanda mamu duka suna ta ko ko duk juma'a a bar liman shi ɗaya masallaci rauni ne rauni ne irin na mutanen mu jama'a eh yanzu inda su maharanta ƙur'ani ne mahaddata ne za su so a musu to sai zan ba su yi eh wannan Allah ce mu to wannan da ya tace sura ɗin ladabi na tara a saurara yustahabbu alqira'atu fi salatil juma'a an so a karanta a abin a sallar juma'a bi suratai juma'a da sura guda biyu suratul juma'a wal munafiqin da suratul munafiqin ana so ita ma a karanta ta aw sabbihi wal gashiya ko kuma wato suratul a'la da suratul gashiya to kun ji wannan kuma ba karamin alheri ba ni kuma duk da waya a dana na taba dana wata juma'a in wada maka ai mutanen ko da kai ma nan fa kasa kasa ma nan waɗanda na kasawa an gane suratul a'ala da suratul rashiya su din ne ma an ka dana mutane da an ga su sun ce a ah, amma kai ana haka ai mu ka wallahi ga san sun zaka muka mutane sun yi rauni ana so a ga muku sunna amma mutane ba su so Allah ya sa mu dace yake rawan rawa muslimun fi sayyi an umman ibn basir qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsaro fil idaini annabi na karanta a cikin sallar idi guda biyu idin sallah karama da idin sallah babba ko duk da wasu ke ba a cikin haka nan ko amma ni da an dan nake sallah karama ba ina nan wulakanta ga sallah karama ba hauke na yace mata sallah karama don ba a yanke yanke eh yace mata karama ta yace waccan babbata don ana yanke a to ya ba hauke da ba ina nan wulakantawa ba gare su ko so yana karanta a sallar idi guda biyu wafil juma'a da kuma surat abin nan da sallar juma'a in ya zo yana karanta sabbitu wa rabbikal a'ala wa hal ataka hadithul gashiya qala wa idza sama al id to ga wata magana wa idza sama al id wal juma'a idan idin da juma'a sun ka hadu fi yawmin wahidin cikin rana guda to ya qara'u bihi ma aidan fi salatayn duka sallolin nan guda biyu ko sai an yi mata kun san kuna jin malamai na ta magana idan idi ta haɗu da juma'a rana guda ina hukunci hukunci shi ne in ka ga dama kana iyawa in dai ka ce sallar idi in ka ga dama ka ce juma'a in baka ga dama ba ka yi zaman ka gida ka yi sallah azhar ɗinka wanda ita ce magana ingantatta wanda ya halarci sallar idi to sallar juma'a gare mustahabbi ta asalin sallar juma'a wajibi ta amma in idi da juma'a sun ka haɗu wuri guda kuma ka halarci idi to yanzu sallar juma'a ta tahi daga wajabci ta komo ni mustahabbi in ka zo kana da lada in baka zo ba ba ka da zunubi inda ba sun haɗu wuri guda ba to in baka zo juma'a ba kana da zunubi sannan misali wanda bai kai idi ba siko to juma'a tana nan matsayin ta gare na wajibin ta bata tashi daga shi ba wannan hukunci muna ta faɗi ne duk da ba a so ana maganar amma mu dai tun da dai nafsi ya tabbatar da haka to za mu haɗa mutane akan wannan Allah ya sa mu dace na goma adamu haɗin riƙa wato rashin tsallaka wayoyin mutane rawa ahmad wa abu dawud bi sanadin hasan an abdullahi bin busr radiyallahu anhu qala جاء رجل wani mutum ya zo ya ta haɗa riƙaban nasu yana tsallaka wuyoyin mutane yawon juma'a ta ranar juma'a ku ba haka ba wannabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya haɗu annabi na hudu ba sai ga mutumin na yin haka fa qala lahu sai annabi ya ce mai ijlis zauna fa kada azaita wa anaita yace haƙiƙa ka cutar da mutane wa kada azaita nasa eh sannan wa'anaita suka ce abinda ake nihi da wato kalmar anaita ka nisanta ga alheri zauna ka yi nesa da alheri zauna to nan an ga ce ake na nuna halarci in bukata ta kama in liman na hudu ba hina iya magana kamar yadda in bukata ta kama mamu na laluran magana ta kama liman na hudu ba ana gobara bai sani ba sai ka zo ka ce mishi liman gobara aka yi a sassauta hudu bai ana nan gobara ta kama duk mutane na nan masallaci ko wata lalura mai kama da ita ko ko ya hudu wani abu mai nauyi kaga al'umma sun rikice kai magana kana yi nan ba ka cikin wanda za a wanda ya magana bai da ladin jima'a kamar da shi liman yana iya magana an samu sabon annabi da yawa suna yin magana kuma yana magana da su Allah ya samu dace na goma sha ɗai al-iqtirabu min al-imani yowa kusa kusa da liman ranar juma'a ya za a yi mutum ya samu kusa kusa da liman sai ya samu sau na ɗaya ko na biyu ko ba haka ba ana son ran juma'a ka zauna kusa kusa da liman inda a garin liman hmm? rawa abu dawud da sanadin hasanin عن da بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي أهدر الذكرى وهل رجع الذكرى لكن يجع الذكرى وهل رجع صلى الجمعة ku yi ƙoƙari ku samu hudu ba sannan wadanu min al-imam ku yi kusa kusa da inda liman yake fa innar rajula la yazalu yataba'ad mutum ba zai gushe ba ranar juma'a suna ja da baya da baya daga kusa ga liman hatta yu a fil janna sai an jinkirta shi an yi nesa da shi ga aljanna wa inda halaha ko da ku ya na gaya muku hatta da aikin addini mutum ya dinga duk wani aiki na addini ya tashi ba ka tuguwa cikin 'yan sahun gaba yanzu misali ba ga haikan ba wata hayan sa nan tana shawara inda dai ana bari har gobe da ina kawo nan ai na gaba yayi gaba ai ga buhu ta an ringe kusan buhu nawa buhu biyu na tuwaji wanda za a kama wanda za su wanda sun ka da ko za su ta ai an wuce kina nan kina ta shawara an yi gaba kuma alama ce da ka nuna tatsewa da ci baya ka zauna aikin addini duk inda ya tashi kana son kai ka gaza alama ce to ga buhu na uku sun aza alama ce da ka nuna tatsewa ga mutum Allah kare mu so sai ladabi na nawa na goma sha biyu tayyatul masjid gaisuwar masallaci rawal buhariyu an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa yakhdubu annabi sallallahu alaihi wa sallama ce alhali yana huduba idza jaa ahadukum idan ɗayan ku yazo wal imamu ya hudubu liman na huduba au qad kharaja ko ku hakika ya shigo liman na huduba to falle sallar raka'a ta yi sallar a biyu ki a dalilin malaman da suka ce ko da mutum ya zo masallaci ran juma'a liman na hudu ba to suna da damar shi na raka a biyu a hujjar amma akwai malaman daga ganin in ka to liman na hudu ba baka na sula su ku suna da tasu hujja Allah ne masani na goma sha uku ta harbi asali ijaba ana son mutum ya kirdadi sa'atul ijaba sa'ad da ake amsa addu'an mutane kun san duk juma'a na da sa'atul ijaba fa fi sahihaini an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zakara yawmal juma'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci ranar juma'a fa qala sai fihi sa'atun a cikin ranar juma'a ko wata sa'a da an ce sa'a ba ana nuna awa ba sa'a tana iya zuwa da ma'ana awa sa'a tana iya zuwa da ma'anar minti talatin sa'a tana iya zuwa da ma'anar kwata sa'a tana iya zuwa da ma'anar abin da ma bai kai haka ba duk ana ce mai sa'a wani dai lokaci ya ambaci ranar juma'a ya ce cikin ranar juma'a ko wani lokaci layi wasu ƙuha abdun muslim bawa musulmi ba zai dace da wannan lokacin ba huwa qa'imun yusalli alhali yana tsaye yana sallah yas'alullah ta'ala shay'an ya roƙi Allah wani abu illa ɗahu iyawa sai Allah ya bashi wannan abin wa ashara bi yadihi manzo Allah ishara da hannu ne ha yana karamta wannan lokacin don haka malamai sun daɗe juna sani an yi maganganu sama ga arba'in da wani abu ibn hajar al-asqalani cikin fatawul bari ya kama maganganu masu yawa wasu sun ce wannan lokacin na fara sanda alfijir ke tuwa ran juma'a alfijir na ke tuwa sanin sa aka wara wasu ka ce a'a ana gama sallar subahi da gama sallar subahi to sannan na sa aka fara wasu ka ce a'a an dan gama sallar subahi kaɗan sa aka fara wasu ka ce a'a dab da ketowar rana ranar juma'a tana ketowa ta wace sannan na wasu ka ce kai daidai lokacin sallar duwa wasu ka ce kai kaza kaza an ka yi ta maganganu an ka ta maganganu tare da sa'a iyakar wannan sa'a yanzu za a faɗa muku daidai wannan sa'a ɗin an iyakance to ta hadidu sa'a iyakance lokaci saboda haka ana nuna mini lokaci ya yi nan za mu tsaya kuma na fahimci kusan kowa ya kagara ya san wannan sa'a ɗin eh, to ai ba a faɗi da karatu na aka faɗa mu ko ba da kai na aka yi ba ku bari wanda duka sauran abin nan ranar asabar sai ya sauro Eh, ran asabar za mu dawo daga taharri sa'atul ijaba mu hara daga nan sai mu gargada abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna sannan kuna da labarin za a yi fita zuwa kasar zuru domin musuluntar da wato bayan Allah waɗanda za a tallata wa musulunci ranar juma'a za a ce an nemi jama'a su taimaka da abin da ya samu mai abinci mai tuwahi, mai kuɗi to na ga tarin tuwahi ban ga tarin kuɗi ba babu kuɗi ko to ban ga tarin tarin abin nan ba tarin abinci ba eh to Allah ya kawo mana alheri wayanda ba su da Allah ka buɗa musu muna da labarin abubuwan da ka faruwa kowa ya sai yanayin kasar nan da take ciki sai addu'a Allah ka tausaya mana da rama ka kawo mana sauki tsada abincin nan Allah ka kawo mana sauki kuma wanda Allah ba madaukakin sarki ya jarabce mu da wannan lalura Allah shi hore muna abin sai duk tsada abincin nan Allah na hore muna abin nan mun ka sai kuma kiran da muka yi ga junanmu wa mu wa mu da Allah jama'a mu taimaki wani kowa abin da Allah ya hore mai hito da shi taimaki dan uwa ne in ki tuwo makaranta ki fance wacce tana da bukatar yan wazo da yan naira talatin a cikin ki sai da kwai wata wallahi ta cikin wurin gaba ta karya ba eh in ki dan bata naira talatin ki ci a wata ki sai kwai da kwai miji na in ki da bugo miji wata ta yanzu ya wata guda ba ta inda yake ba eh wata miji ya bata dan abin da zai bata yayi gaba bai ko zama saboda abubuwa to Allah ya sa mu dace a kara maka na ga kamar tambayoyi sosai a karanta akwai tambayoyi kusan guda biyu mai tambaya ta farko ta ce cewa asalamu alaikum malam da allah ina neman addu'a a taya ni da addu'a wanda ke nema na aure allah ya ba shi ikon fitowa to jama'a kun ji wannan boye allah abinda ka nema a yi mata addu'a wanda ya ce yana son ta aure Allah ya bashi ikon hituwa ubangiji Allah ya bashi ikon hituwa kuma Allah ya sa bai yaudare shi ba da inda matsala ku take yaudara ku akai eh in dai mutum bai yaudare ka ba ko kana so ne da su baka yi hankuri yana yiwa ga wanda aka so so wanda aka bai ba alheri ba ne, kun gane amma muna roƙon Allah ya sa alheri cikin lalura ga taku kuma ubangiji Allah ya kakkaɓo ya karkaso miki ki ki so ki bada haɗin kai a ya auren nan kuma Allah ya gwada mana ranar da za kuma in za a auren nan ki gwada mana don mu miki ƙara miki wata addu'a eh Allah ka kai mai to ya kawo ɗan abubuwa duk da ya kamata a yi don a tabbatar da ai komi kuma abin nan a dace wayanda ba su da Allah ya ba su Assalamu alaikum malam mutum ne yake da janaba kuma shi yana zuwa aiki ranar juma'a ya samu ya hada wankan juma'a da janaba da niyyar wanka biyu kuna ji mutum ne kama a ce namiji yana da janaba ga janaba ta same ka kuma ga zai ke masallaci suna iya yin wato wankan juma'a haɗe da niyya guda haka ne niyya biyu amma wanka guda haka wasu malamai sun kasu wasu malamai suka ce a shi niyya shi wankan janaba in ya gama shi niyya shi wankan juma'a saboda wankan abin nan janaba wajibi na wankan juma'a musahabi na to zai yiwa ku a ce niyya guda a yi niyya biyu a yi ibada guda da haka wasu malamai na ganin ana iya yin haka na wasu na ganin ba a yi wallahu a'lam assalamu alaikum mara yana neman addu'a Allah ya bayyana mana wanda ya ɗauke mana kuɗi har dubu talatin don Allah a samu ga addu'a to ubangiji Allah ya kakkaɓo wanda Allah ya sa ya gane ya dawo wanda ya ɗauke min kuɗi irin wanga lokaci da ake cike jama'a kusan za a sai buhun shinkafa biyu eh mutum ya ɗauke ma dubu talatin ubangiji Allah ya karkato shi kuma wallahi mutane su yi hasarar yaudara irin wanga lokaci da al'umma suke cikin wahala ba ƙaramin haɗari na ba eh, ubangiji Allah ya sa wanda ya ɗauki kuɗin nan eh ubangiji Allah ya sa wanda ya ɗauki kuɗin nan ya abin nan sannan in waduwa na sun kai akwai wasu kuɗi da an ka tsinta wanda ya kuɗi ne sun ka waɗi ya tawo shi bayani yanzu ga an tsinta wasu kuɗi wanda kuɗi ne sun ka waɗi tawo shi bayanin kuɗi ne sai a ba shi abin in shi na in na shi na in ba na shi na ba za a faɗa bai ba na shi na ba to ga wasu nan sun aiko da sadaka wata aiko da naira hamsin wata naira goma wata ishirin wata talatin hamsin hamsin dai kusan sun kai hudu duk ga sunan suna barin sadaka addu'a Allah ya biya mana bukatocin su bukatocin mu da mu da su baki daya ya amintar da mu ga dukkan abin da muke jin tsoro Allah ma ya muna إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما